cikin kwanakin nan shugaban najeriya muhammadu buhari na ziyartar wasu jihohi biyo bayan gaisuwar girma da wasu gwamnoni suka kai masa abuja da kuma mahaifarsa daura lamarin da masu fashin baki ma ke ganin fada walakin wai goro a miya kasancewar akwai wasu jihohin da aka samu tashi tashi hankula da ake ma tsamanin shugaban zai kai jaje amma ko kawai yanzu babu labari masana siyasa na mako danganta irin wannan zai ci ne da butun zaben shekarar 2019 da kuma yunkurin ta zace domin samun tabarukinsa kamar yadda ya faru a zaben shekarar 2015 alal misali ba ga jihar kano shugaba buhari ya ma kai ziyara jihar adama domin bude taron yaƙi da cin hanci da kuma rashawa to amma kuwa sai wasu batutuwa suka biyo baya malam muhammad ismail dan jarida kuma masani a harkar siyasa najeriya ya ko danganta lamarin nema da kamun kafa da ya ce gwamnati na yi a yanzu wannan zirce-zirce da shugaban kasa yake yi a jihohi suna da nasaba da siyasa siyasa shi wanda tun da dai yanzu muna cikin kakar siyasa ne kowa yana kokari ne ga cewa ya yi wa mutane abin da zai burge su musamman saboda ya kara ma kanshi eh, kwarjini a wurinsu kafin ya je kano a korafi sosai ya biyo baya wanda mutanen kano suke ganin cewa kamar sun tura mota ta basu da kura saboda sun zaɓi shugaban ƙasa wanda su ba su ga wannan zabi a ƙasa ba ba su ga wani abin da aka yi musu wanda za a ce na zo a gani ba a kasa ba duk da cewa kuwa su suka fito suka ba da gudunmawa wadda tafi kowace muhimmanci a zaman shi shugaban kasa. bayan haka kuma mun ga ziyarci nasarawa state da kuma adamawa state to abin da nake so ku ƙara ganewa akan wannan shine a wannan ziyara da yake yi ziyara ce wadda ya kamata a ce shugaban ƙasa ya je ya yi mutane wasu maganganu wa'anda suka shafi rayuwa kuma da ci gaba musamman ma adamawa da nasarawa wanda suka suke da rikice-rikice na yi mamakin a ce kamar masanin siyasa shi ma alhaji suleiman muhammad jada da ke magoyan bayan buhari na maganin fada kamar wuya sake kada ganganta zaccen sa in sak ma an yi sak din don son buhari din ne sak na buhari ne kurum kalmar maganan shi abin da ayi yi siyasa aka yi a yanzu kuma buhari zai watakila sak da za a yi sai dai a shi shi buharin da kanshi ni na son shi kamar da na gaya maka akwai kuma wadanda suke son shi akwai kuma wadanda suke complain game da shi dole ya canja maganar saka ai babu kai kana ga akwai wasu gwamnati ko kuma akwai wasu 'yan majalisa da ba su koma ba kenan na gani kai baka gani haka mutane ma kaza ko ka dauka ai mutane su kan mage ya waye yayin da ziyarar ta Buhari jihar Adamawa sakataren gwamnatin jihar Dr Umar Bindir ko Jangolota inda koyi shagubinci a kafin ma zuwan gwamnatin APC mashinan hawa na keke na fai guda goma ne kacal a jihar biyar a jimeta biyar a yola kana kuma biyar na ma wajen makanike ana gyara batun da kuwa ja ce ku ci, to ko mai sakataren zai ce game da masu sukansa kan waɗannan kalamai ko me kai ko cikin gidanka ne mayo ko 'ya'yanka akwai wanda dukkansu ba dole ne su soka abun nan ba amma a cewa mun kirawo shugaban ƙasa, mun kirawo manyan mutane don mu musu karya a uzubillahi ba za mu yi wannan ba ba shi muka yi ba kuma Allah ya sauke mana mu yi wannan mutane da su ƙara haƙuri koma da menene yanzu 'yan Najeriya za su ko ci gaba da zura ido domin ganin tasirin irin wannan ziyara da shugaban ƙasan ke kaiwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya